أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبا أنجيسوا الدين المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawasa. <coughs> ga shi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka ranar juma'a inda yau muna shidda ga watan ɗaya shine watan al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 domin ci gaba da karatun tafsirar Alƙur'ani mai girma wanda muke gabatawa a kowace ranar juma'a a cikin wannan masallaci na aya a cikin wannan gari namu na jega muna nan cikin sura ta hamsin da daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 sha hudu ita ce suratul waqi'a kuma satin da ya wuce mun tsaya kan ayata 26 yau insha Allah za mu tahi aya ta بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقصود مشهود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفوش مرفوعة to Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da hikaitu muna yane muna bayanin kakkasuwan mutane a yanayin alƙiyama kamar yadda babban malamin tafsiri al'imamul qatada yake cewa waɗannan ayoyi suna bayani na daki-daki a abin da ya sha kasantuwar mutane a ranar tashi alkiyama za su tashi kashi uku ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya kakkasa su a cikin wannan sura to can kun san Allah maɗaukakin sarki sai da ya ambaci ashabul yamin sannan aka ambaci ashabul shimal sana an ka ambaci as-sabiquna as-sabiquna amma wajen abin da ya shahi bayanin matakan kowa ne daga cikin uku ɗin ga da Allah ta yi bayanin kowa abin da za a ba sai an ka fara da sabi kuna aka san abin da ya gabata saboda haka wajen nuna daraja da martaba sai Allah maɗaukakin sarki ya dauko as-sabiquna sa'an sa'annan yanzu gashi an zo da ni ashabul yamin to shi na sai Allah ya ce wa ashabul yamin sa'annan kuma da 'yan dama Allah ta'ala ce ma ashabul yamin suwaye ake ce ma 'yan dama wannan malaman tafsiri sun tattauna don me an ga ce musu ashabul yamin wasu malamai suke cewa domin ranar tashin alkiyama za a ba su littafan ayyukansu da hannunsu na dama wasu malaman tafsiri suka ce a'a don mi an ka ambace su ashabul yamin an ambace su ashabul yamin saboda za a yi ta ɓangaren dama da su a ranar tashi alƙiyama to kowace ɗayan fassara ka ɗauka mai kyau ce don akwai ayoyin alkur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ke inganta waɗannan fassarori sai Allah ce fi sidrin suna cikin itse na magarya shajaratun nabqi shine itse na magarya makhduj wanda yake baya da kaya saboda haka abinda ka sani a nan gidan duniya itse magarya kaya gare to wanda a cikin aljanna shi ba shi da kaya la shauka fihi shi ba shi da kaya lafiya lau yake baya da wata matsala Allah ya ce wa ƙwalhin sa'an nan kuma da abin da ya shahi ayaba shajarul maus ita ce ita ya ayaba Allah ce mambubin wata saman wata haka Allah ta'ala ya halitta ta an tsara ta wata saman wata tana ɗaukar junanta daga sama min asfalihi ila ala ita ta aljanna tun daga ƙasanta malam har samanta duk 'ya'ya na ga sunan ko ba sai ka je ka wahala ka taya ka je ka katso ba da zarar zuciyarka ta nasa ma ina son ayaba kawai za ta zo daidai yadda kake in gincire kake ka ci in zaune kake ka ci in tsaye kake ka ci yanaluhu alqa'idu wal qa'imu wal muttaji wanda azzaune ya ci wanda agincire ya ci wanda ma a tsaye ce haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara an riga an tsara komai an riga an ƙari Allah ka ba mu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zillin mamdod sa'an nan da ƙuna wadda take mai miƙuwa bi ma'ana wadda take da'il wannan ƙuna ko da yaushe tana nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ita saboda haka ya tabbata cikin hadisi ruwayar imamul bukhari da muslim abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fi ƙaunihi ta'ala a cikin faɗa allah maɗaukakin sarki da ya ce wa mamdud da iuna wadda take mai miƙuwa wadda take mai tsawo wadda tana nan tuttuk abdullahi ɗan abu zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan aya ce fil jannati shajara manzo Allah ce a cikin aljanna akwai wata ittanya yasirur rakibu wanda an mahayin dabba mai ƙarfi zai yi tahiya fi zillaha a cikin iunan wannan ittanya mai ato amin tahiyar shekara ɗari la ya kuma bai kai ƙarshen ta ba in ji in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisul qudus ya gaya mana ni'ima aljanna Allah madaukakin sarki ce aljanna a'attu li ibadis salihin ma la aynun ra'ad wala ubnin sami'ad wala khatara ala qalbi bashar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaito muna magana Allah da na hadisul qudus ne Allah ta'ala ce na tanada a cikin aljanna ma la ainun ra'at abinda ijiya bata taba gani ne ba wala ubunun sami'at kunne bai taba jin labarin irin wannan ni'imar ba wala khatara ala qalbi bashar kuma zuciyar dan adam ma bata taba nasa wannan abinda Allah ta'ala ya tanada gidan aljanna haka abin yake ba saboda haka na alqur'ani zaka ji Allah ce fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud ana baka misali na da abin da ka sani ana baka misali na da abin da ka sani dan a ƙara ga hankalinka ka yi ƙoƙari wajen samun waccan babban ni'ima saboda haka ai ka gana Allah ya ambaci talh ya ambaci ayaba to ko nan gidan duniya ai ka san wata ayaba tana da bambanci da wata don wata yankaci ta kasan ka ci ayaba wata ko kasan suna ɗaya na kawai to ina ta da ayaba aljanna Allah ka ba mu wannan ne'ima saboda haka wallahi ina gaya muna ina ƙara ja hankalinmu mu shigi mu ga wannan duniyar da kuka ga duk wanda ka ga ya halaka wallahi duniyar ga ita ta halaka shi saboda haka mu yi kokari wannan ni'ima ita ta koyo shi duk ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma to ka yi ƙoƙari ƙarƙashin wannan ni'imar ka nemi mi ka nemi gidan aljanna domin duk abin da za ka yi na ayyuka na alkhairi wallahi ba wanda abin zai amfana in ba ka yi ba to Allah ya samu kiyaye Allah ya ce wa mayin masko kuma da ruwa waɗanda suke masu gudana jarin masu gudana daiman ko da yaushe ba su yankewa Allah ya ce wa fakihatin kasira sanan da kayan marmari masu yawa la maqtu'atin ba masu yankewa na ba fi zamana a cikin wani lokaci a ce ba a samun su wala mamnu'atin ko ba abin hana wani ba da samana a ce sai ka ba da kuɗi a baka yanzu kayan marmari in kana son lemu sai bakin tasha duk yadda za ka sa ga cewa za a yi na nawa ko ba haka ba in ka ce na kaza sai a sa ma cikin leda ka kawo kuɗi a baka in ka ce baka da kuɗi sai a ce ma to nan sai su ana nan ba kayan sadaka na ba kasuwanci muke yi ka je wajen masu sadaka to duniya kenan a aljanna waɗannan kayan Allah ta'ala ce wala mamnu'a ba abin hana hana abin samana a ce sai kawo kawo kuɗi ka riga ka ƙara kasuwancin ka tonan gidan duniya ka yi kasuwancin ka sa ka. to ribar ka ita ta aka baka ranar tashin kiyama to Allah ka ba mu sai Allah ya ce ni wa qulhin marfu'a inna mm. ansha'nahunna insha'a فجعلناهن mm. Wasu abin ɗiɗi yai Wa Su ya ce wa furushin, kuma ga mata na Allah maɗaukakin sarki ya tanada. Marufu watin waɗanda suke daraja su maɗaukakiya ce. sururi. suna akan abin da ya shahi gadaji wal maqasudu ma yace abin nuhi bil furushi nan da Allah ya ce wa furushin marfu'a ma yashmalun nisa abin ya haɗi hadda mata ba shi hidu ba wal arabu domin laraba in jimalan tusammi al mar'ata firashan suna ce mace firashan bi dalilin qawlihi abin da ke nuna wagga fassara cewa furushin marfu'a mata ake nufi nan ba shin hidu ba ni ka nuna wannan fassara cewa Allah inna an sha'ana hunna in sha'a Allah ce mu ne mun ka samar da su samar suwa ai alhurul ayn su ne ‘yan matan hurul ini min gairi wuladatin ba haihuwarsu an kai ba Allah shi ya kaka su ya samar da su Allah ce faja Allahunna abu karan ko muka sanya su malan ‘yan mata uzara yan mata buduyu kullama atahunna azwajuhunna saboda haka duk lokacin da mazajensu sun ka je musu sun ka sadu da su to in za ka koma saduwa da matarka ta aljanna wajaduhunna uzaran za su same su buduyu yan mata wala waja sannan kuma babu wata damuwa babu wani ciwo tare da su saboda haka hatta waɗanga matan na duniya da haka gani wallahi duk matarka wadda ka aura kun ka kaɗe ta Allah kun ka yi ibada kun ka yi addini na gaskiya an ka yi zamantakewa mai kyau aka mutu akan tauhidi aka ji ranar tashi alƙiyama wala su ma haka Allah zai tayar da su malam a gyara su su koma gangangam su koma sabbi garau babu miyau babu majina babu hitsari babu kashi babu jinin haila babu damun nifas haka za su tashi shi na Allah ce inna in sha na hunna in sha saboda haka ai kwanakin ba ba mun karanta muku wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba na wata buyar Allah wata tsohuwa wannan tsohuwar ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ya rasulullah wannan tsohuwa ta ce ya manzon Allah udu Allah li an yudkhilani aljanna tace ya manzo Allah ka roƙan da Allah maɗaukakin sarki ya sha ni aljanna Ba kala laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umma fulan yake uwar wani innal jannata la yadkhulaha al-ajuz manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aljanna tsuwa ba ta shiga aljanna ke da ka magana a roƙon miki Allah ki shiga aljanna tsohuwa kan ba ta shiga aljanna a wannan lokaci wa gatsuwa hankalin ta tashi sai ta kama kuka tsohuwa ba ta shiga aljanna saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abu ya kai inda ya kai babari za ta yi ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mata cewa ai abinda ake nufi wannan tsohon nake da a tare da ke ba ki shiga aljanna da shi ranar tashin kiyama za ki tashi ba tsohuwa ba sai ya karanta mata wannan aya inna in sha'ana hunna in sha lalle mu ne za mu tayar da su sabuwar halitta mai kyau tayarwa to shi na na Allah maɗaukakin sarki ce faja Allah hunna kara bayan mun sa su haka Allah maɗaukakin sarki ce uruban masu tsananin su zuwa ga mazansu bidon ra da yin don magara'un uruban wasu kuni ha kuma an karanta da sukuni a ɗaure ta haka a hamza da khalaf da shu'uba sun karanta da ɗaure ita ra'un a ce urban amma sauran ƙura'u makaranta sun karanta urban bidonmin ra za a yi don magare ta mala ya ce jam'u arubin jam'ina na mai so in baka san uruban ba sai mala ya fassara ma ce wa hiyal mutahabbibatu ila zawjiha ita ce mai tsananin so zuwa ga mijinta iskan lahu saboda tana bege tana tsananin son sa Allah madaukakin sarki ya ce ko matan nan malam atraba arin juna na komi nasu guda tsawon su guda kyawon su guda kallon su guda magana su guda saboda haka yana damuwa babu damuwa dama nan na gidan duniya in kana da mata biyu ko uku ko hudu dole za su bambanta maganar su daban-daban wadda ita magana ka magana ta akwai laushi ita ko wadda magana ta yin ta magana yadda ka san namiji ya yi magana ko ba haka ba kaga suna da bambanci wadda kallanta daban wadda inda ta kallo harara take yi ko ba haka ba to na aljanna wallahi ba haka suke ba nan zai yi a ce nan gidan aljanna wannan tana a eh, gidan duniya wannan tana da tsawo wannan guntuwa ce wadda tana da girman jiki wadda ba ta da girman jiki saboda haka yana yiwa kai doguwa kai shawa kuma ga ka auri guntuwa yana yiwa mai babban jiki kake shawa ka auri mai karamin jiki Ka ga dai dole sai an dan samu matsala ko da baka nuna karkata ka zuwa ga wata ba a bayyane to a cikin zuciyarka dai sai ka ji ga wadda hake so to gidan aljanna komi nasu gudana malam in ka dibi wagga ka ce ita ce wagga in ka dibi wagga ka ce ita ce wagga kaga babu wata damuwa babu wani maili ba wani karkacewa da za ka yi shi na Allah madaukakin sarki ya gaya mu ce atraba Allah ya ce tsarin juna na jam'u tirdin ai mustawiyatin fi sinn kaja wajen shekaru duk guda ne saboda haka su ɓangaren mata ga larabci in za a cewa tsarin juna sai a ce a turab amma in ga mazana in za a cewa tsarin juna sai a ce a ƙarar da larabci kenan mata a ce a turab sai a ce waɗanga yi tsarin juna na in mazana ga su za a cewa tsarin juna sai a ce a ƙarar waɗannan tsarin juna na to waɗanga nawa nan sai Allah ya ce li ashabil yamin yan dama adda ashabul yamini su Allah madaukakin sarki ya tanada ma wannan filatu an au ja'alna hunna waɗanga nasu na wahum to su ana ashabul yamin sai Allah ce sullatun jama'a ce ai jama'atun jama'a ce min al'awwalina awwalina daga cikin na farko wa sullatun min al'akhirina sa'annan kuma da jama'a na abin da ya shahi na ƙarshe to nan na malaman tafsiri suka tattauna shin suwa na ake nufi da sullatun min al'awwalina da sullatun min al'akhirina babban malamin tafsiri al'imamu shankwiti Allah ta'ala ka ji kansa da rama a cikin tafsirinsa abuwa'ul bayan fi ibahil ƙur'ani bil ƙur'an cewa waɗannan sullatun min al'awwalina wasu min al-akhirina yace duka waɗannan ana magana akan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su adda wannan sullatun jama'a ce min al-awwalina na farkon wannan al'umma wasu latun min al-akhirina kuma jama'a ce ta ƙarshen wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yawa akwai malaman tafsirin da sun kace a haka sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirina waɗanda ake nufi sune ashabul yami. can da Allah madaukakin sarki ya yace was-sabiquna sabiquna din can su ku waɗannan ana magana ne dawa awwalu hadhihi al-umma farkon wannan al'umma kenan tun daga zamanin annabi Adamu alaihi salam har zuwa lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin dalilan da shi Imam Shafi'i ya kawo a cikin tafsirin sa cewa wannan sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirina ana magana ne li ashabil yamin yace saboda hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ce inni la arju manzon Allah ce ina dan maha ina kwaɗayen an takunu shatar ahlul janna ku kasance ku ne rabin 'yan aljanna baki ɗaya wannan al'umma ta ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani hadisi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle 'yan aljanna sun sinfi 120 na Sun fi nau'i nau'i waɗanda za su shiga aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace sinfi 22 na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace samanuna min hadhihi al-umma duk waɗannan kashi 120 da za su shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kashi 80 cikin 120 duk na wannan al'umma ta wata su za su shiga gidan aljanna saboda haka in ka ce sullatun min al'awwalina kenan da yawa daga cikin wannan al'umma ta farkonta wa sullatun min al'akhirina sa'annan kuma da wata jama'a daga abin da ya shahi na ƙarshen wannan al'umma wadda take mai girman daraja saboda haka imamu shankiti da ya tattauna ce kuma wannan shine zahirin alƙur'ani shine zahirin abin da ayan alƙur'ani suke nuni cewa sullatun min al'awwalina wa sullatun min al'akhirina ana magana nami ana magana da abin da ya shahi su ashabul yamini amma cewar da Allah maɗaukakin sarki sullatu min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina ce fi sadiƙi hadhihi al-ummati na ana magana na da waɗanda sun ka rigaya na wannan al'umma kawai saboda haka sullatu min al wa sullatu min al-akhirina imam ya yace ana magana na fi ashabil yamin ga waɗanda suke ma'abuta dama to kaga shi na Allah maɗaukakin sarki yace li ashabil yamin sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirina sai Allah yace ni wa ashabul shimal ma ashabul shimal hmm. fi damun wa halim wa لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل to kun ga ashabu shimal fil Allah shi kare mu daga ashabu shimal ko nan duniya ka an ce an hagu da mutum ai ta baci Allah ce wa ashabu shimal kuma da ƴan hagu waɗanda su akashi na uku Allah ce ma ashabu shimal su waye ake ce ma ƴan hagu Allah ce fi samumin suna cikin wani irin iska mai zafi rihun harra iska ne mai zafi minan nari daga wuta Tamfubu. kuma wannan iskan mai zafi yana zartuwa ya kai filma sami a cikin kafar gashi inda kusuwar gashi take na wannan zafi yake shiga Allah ce wa hamimin kuma da ruwan zahi ma'un shadidul harara ruwa malam masu tsananin zafi Allah shi kare mu Allah ce wa zillin da iuna mi ya hamumin ta abin da ya shayi hayaki dukhanun hayaki shadidun mai tsanani lisawadihi saboda bakinsa saboda haka a ranar tashi alkiyama lokacin da an ka sa 'yan wuta-wuta aka kai su bakin wutar jahannama Allah zai tasowa musu da hankali malam za su ga wani irin hayaki baki ya dunkule malam a cikin wuta in ka gane yadda ka san babban bene shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cikin suratul mursalat Allah madaukakin sarki yace in tsaliku ku tahi ila ma kuntum tukazzibun ku je zuwa ga abin da kuke karyatawa ba hana sai muku wazi a gidan duniya ku kadaita Allah ku yi tauhidi saboda ku samu aljanna ku nisanci wuta Allah maɗaukakin sarki kuna yadda kun ka ga dama yanzu ga kun taho Allah ce ku tahi zuwa ga abin da kun ka kasance kuna ƙaryatawa in faliku Allah ce ku tahi ila zillin zi salati shu'ab ku je ga wata yuna can ta hayaki ta zafi wadda ta kasu kashi uku Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana la walilin wala yuhuni min lahab wallahi ba yuna bace domin ta kare ka daga zafi wala yughni min al-lahab kuma Allah ce ba ta kare ka daga abin da ya shafi yula wuta in ta taso lokacin da za ta farma Allah ce inna ha tarmi bi shararin qalqasr Allah ce wannan wuta in ta tartsaki nan duniya ba bai laka tashi ba to ita wutar jahannama in ta haru guguwa ta tada belarta Allah ce in ka gane ta kalqasri yadda ka san babban bene yadda ka sa an jeho babban dele haka yula wutar jahannama take Allah shi kare mu Allah ce ka annahu jimalatun suhur Allah ce wailu yawma idhin lil mukazzibina saboda haka Allah shi mana kariya Allah kare mu daga azaba wuta Allah ce wannan wuta labari din ba wannan iuna labari din Allah ce ba ta da sanyi ka gairihi kamar wata tamina zulali na iunoni wala karimin kuma wallahi ba ta da kyawun kallo husnul manzar ba ta da kyawun kallo innahum domin su suwana ashabu shimal kanu sun kasance qabala zalika gabanin haka fi duniya a duniya mutrafina yan ni'ima na ma yan ni'ima na Allah ne mutar da su shine suka yadda suka ga dama su cika baki su faɗi abin da suke su su yi walakanci ga wanda suke iya walakanci shi ke kiyaye dokan Allah bai gaban su saboda haka ni'ima da hake gani ita an musabbabin halaka wallahi sai wanda Allah ya tsaye saboda haka sai ka yi tsaka-tsaka shi na ga ganin ko ni'ima Allah ya ma to ka kasance tsaka-tsaka ko da yaushe inda ba ka son ta halaka ko ka an ga sai ga su Allah ya ma ma, to duk inda haka zuwa kana hulɗa kakka yadda ma hullawar da taka ta kanka kakka yadda ta hita kowa tuwayenka da haka sa kakka yadda su na kowa motar da haka kakka bari ta iya hita hita kowa gidan da za ka gina wallahi kakka yadda a ciwo garin koyi gidanka ya na kowa su za su sabbaba ma ɗagawa da jiji da kai da isa amma in ka sako hulla katta ya katta ya can sai ka gama irinta kasta sutura can can ka gama irinta takalmi haka mota hawa haka to sai abin ya zo ma da sauki amma wallahi ka ce ga al'umma suna haɗuwa ka te ka shirya sutura wanda in ka taso musu duk cikin su ko duk garin nan babu mai irin wannan sutura billahi allazi kana taso musu hiyar ta kama sai ta canza kai kanka cikin zuciyarka sai ka ji wani abu sai ka ji cewa ɗan ga yana hisu to daga nan kuma sai a samu matsala Allah ya sawaka saboda haka komi za a yi a yi tsaka-tsaka kakka walakantar da zai kanka ba a yadda da wannan ba in Allah ya nema ni'ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ga gurabun ni'imar ga jikinka wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith game da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi ma ka ba da labari amma kuma khairul umuri awsatuha ne lamari to ka shiga tsaka-tsaki saboda duniyar nan da kuke gani ba wurin zama ba ce innahum lalle su kanu sun kasance kabala zalika gabanin haka fi duniya a duniya zina, Allah ce mana imtana na'imina. wallahi abin ba ni'ima na na'iman ni'ima an sahum rabbahum wa khaliqahum ita ta mantar da su mahalicin su Allah ita ta mantar da su shine Allah wanda yake a abin bauta saboda haka sallan ma sai sun ga dama su yi azumin ma sai sun ga dama su yi zakkan ma sai sun ga dama su yi dukkanin sauran ibadu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya azamu sai sun ga dama saboda haka wallahi za ka iske wani musulmi na ɗan musulmi na sallolin ganin yini guda biyar wallahi wani iyaka ce a yi sallar su bayan da yi cikin jami'i da azhar da la'asar da magariba da isha'i wallahi duk game sai kai lokaci guda ya yi za ka iske wani ma'aikacin ofis na lokacin sallah yi ba za ya je ya yi sallah ba sai a zahar ta yi sa'an nan shi wani ma sai ya dawo gida bayan sallar isha sai ya haɗe su gaba ɗaya sai shi to wanga ni'ima da Allah ya masa ta mantar da shi Allah ta mantar da shi ubangiji saboda haka duk inda kake matsayinka na musulmi a sanka musulmi mala wallahi wani ya ce wani ya ga kafurai. ya ga fasikai ya ga yan duniya wallahi bai ma so a ce mai musulmi bai so balle ma har ya bayyana da addinin sa to Allah ya muna kariya da waɗanda malayan duniya na zalla Allah shi kare mu da su duk inda kake wallahi ka nuna kai musulmi kake ka nuna kanka ka ka boye kanka ne eh ni musulmi nake ga arme nan naman wuta sai ka ga duk inda yake da cross ne ga waya ya nuna shi kowa ya ɓoye addininsa bai ɓoye addininsa ba wallahi wani ya an ka ce wani zai masu ana magana addini sai ce ku bari da Allah da Allah ku bari a zauna lahiya Allah shi kare mu Allah ce wa kanu sirruna sun kasance suna dogewa a akan laifi azambu lahi al'azimi mai girma a shirku ita ce shirka da Allah kuma bi suke cewa وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون الله سبحانه وتعالى وكانوا يقولون سنكسن سنة سوى ai za mitina sun ga cewa yanzu idan mun ka mutu wa kunna turaban mun ka zama kasusuwa mun ka zama ƙasa wa izaman da kasusuwa ai inna la mab'ufuna wa yanzu mu abin tarawa na mala yace fil hamzati na a cikin hamzojin ga guda biyu da Allah yace muna wa kanu yaquluna a iza a inna hamzojin ga guda biyu fil mawda'ain a bagirayen ga guda biyu a taqiq ana tabbatar da su kamar yadda alaran ya karanta a iza da a inna wa ƙuri'a kuma an karanta bi tasirin saniya a yi tasirin ta biyu ayin na wa idkhali alifin bainahuma kuma ana shigar da alif tsakanin su a jaki nan alal ne akan huskoki guda biyu suke cewa awa aba'un al-awwaluna wa yanzu hadda iyayen mu na harko duk za a tayar da bi fatihil wawi awa lil aqati dan ayi adafi akan waccan jumla Wala hamzatu wannan hamza lil istifhami ta tambaya ta wa huwa fi zalika shi a cikin wannan wa fi ma qablahu da abin da ya gabata can da sun kace a idza a inna la mabqufuna lil istibari suna nisantar da abin na kai wala bai yiwa a ce wai mun ka mutu a tashe mu ya ta alqiyama wala bai yiwa wa fi qira'atin bi sukuni wawi wata qira'a daura wawan a ce au aba'un al awwaluna dafan, bi au wal ma'tufu alaihi mahallu wasu wasmuha saboda haka abinda an ka ya a kai, yana bagirai inna da sunanta sai Allah ya ce ni qul قل إلى ميقات يوم معلوم to ba sun haɗu ga magana sun cika baki ba ka san duk wanda yake jin garau to yana iya cika bakin ya faɗa abin da yake so to sai Allah ya ce ba sun haɗi ba kul annabi ce da su innal awwalina lalle haƙiƙa na farko wal akhiri da na ƙarshe ma waɗanda za su zo bayan ku da waɗanda ga ku ba ku ba labajimu'una wallahi duk za a tattara su ila miqati zuwa wani lokaci li waqati yawmin ma'lumin zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne a yawmul qiyamati shine yana alqiyama domin a yi sabi kuma a sakan ka musu sai Allah ya ce min لآكلون من شجر عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين to ga sunan don an tattaro yana alƙiyama na farko da na tsakiya da na ƙarshe kuma an zo da 'yan ta'adda malam waɗanda ke fanɗare ma dokokin Allah maɗaukakin sarki da kafuransu da minahikansu da fasikansu duka ga su an zo Allah ce sun ma'inakun sa'an nan ku a yi habballunar mukazzibuna ya ku batattu waɗanda suke masu ƙaryatawa Allah ce luna. wallahi ku masu ci kuke min shajarin min zaƙo daga wata itanya ta zaƙo ne wannan bayanin lishajari bayani na na wannan itanya kuma ita ga itanya malam ta zaƙo ne danye kasan danye yana abincin ga na raƙumi ƙayan nan ita ce zaƙuri a nan duniya amma dai kai ka san ta lahira wallahi ta hewanka to wallahi ta abinci yan wuta cikin jahannama ita an abincin su nuna Allah ya ce masu ci kuke min shajarin min zaƙo daga wannan itanya ta zaƙo ai Allah ya gaya muna inna shajaratal zaƙo Allah ce ta'amul asim abincin dan saƙon Allah na malam kangarare fankarare shi a abincinsa a ranar tashin alkiyama Allah ya siffanta mana yace kalmuhul yaghli fil butun kuma malam ta shiga cikin ciki yadda ka sannar ka kaddarma malam je kamfanin da aka rudu kaga tashin hankali kaga yadda in an ka narke rudu ka ne in ana kwararo shi billahi allazi la ilaha illa huwa in dai malam kana tuna ranar tashin kiyama sai ka yi kuka kalmuhul yaghli fil butun yadda kasannar kakkadar ma haka wannan danyen malam zai narke a cikin cikin dan wuta kuma gashi ana ci dole sai an ci zubo Allah sai ɗanɗana ci can gidan duniya ba ka yi ɗagawa ka ce kai wata tsaya kake ba baka ka tsina na komai ba a rayuwarka na matsayinka na musulmi Allah ce wallahi za su ci famali'una min halbutu cikin su kuma bai cika da sun ci sai yunwa ta taho fasharibuna alaihi za su sha a kansa ai azzakum alma'akul wannan danyen abinci min alhamimi daga ruwan zahi Allah ce fasharibuna kuma wallahi za su sha shurban hin irin shan nan na raƙumi wanda adda ciwo na hin wata rashin lahiya ta ta kama raƙumi ba ya sani in ta kama shi duk yadda ya kashan ruwa bai koshi to kaga su laraba gaban su ake saukar da wannan alkur'ani kuma su ne na farko waɗanda sun ka fara kangarewa kafuran cikinsu sai aka ba su misali da abin da sun ka sani sun san raƙumi in yana da irin wannan rashin laya dole da ya shan ruwa bai ko shi hashin mutu to shi na Allah yace ce za su sha shurbal hid al al oktash ka gani raƙumi wanda yake mai ciwon kishirwa jam'u haiman jam'i ne na abin da ya shahara raƙumi lizzakar amma namiji wa haima in an ga ce haima lil unsa ga mace ka adashan wa adasha Allah ya haza nuzuluhum wallahi an ga shi akwatara shi an masaukin su ma wa idda lahu abinda an ka tana da musu yawmal din ranar sakamako yawmal qiyamati nan alqiyama Allah shi kare mu to mallam mu ce mu jiya نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنهون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نعم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بي A da amin ta samu. Da Allah suba hana wata ce na hannu, Allah ce mu kalaƙa nakun mumunka halicce ku. A waje da nakun mumunka samar da ku adamin daga rashi, da babu ku yanzu ba ku. Allah ce falaula dan menene halla dan menene tusaddiquna ba ku gaskanta bil ba'si da tashin kiyama idul qadir domin wanda adda iko alal insha'i akan ya farar da abu qadirun mai iko na alal i'adati akan ya mai da shi Allah ce afara aitum shin ku bani labari ko kun ga matum nuna abinda kuke zubawa na mani cikin mahaifa turiquna kuke zuba himinal mani na mani fi arhamin nisa cikin abinda ya shafi mahaifan mata a antum Allah ce shi yanzu ku ne bi ta haƙiƙil da tabbatar da hanza biyu a antum wa ƙuri'a an karanta bi ibdalis saniyati alifan ta biyu a maishe ta alifun antum wa ha kuma an yi tasilin ta a sauƙaƙa wa idkhal alifin bainal musahala wal ukhra kuma ana shigar da alif tsakanin wadda an kai tasili da uwarta wata rukuni kuma ana barin tashilin malai ce ka filma wa zai arba a cikin bagiraya guda hudu waɗanda za su zo nan gaba ba sai na halshe ka ba Allah ce ta khaluqunahu ku ke halitta sai almani mani nan basharan ya zama mutum am nahanul khaliquna ko mu ke halittawa mu suranta shi kaga abinda ake bukata su bada ansa to sun shiru sai Allah ce nahanu mu kaddarna Allah ce mu mun ka kaddara bit tashdid qaddarna wa qura'a bit takhfif bainakum tsakaninku al-mauta mutuwa wa ma nahnu bimasbuqina Allah ce ko bu kasance waɗanda suke masu gajiyar da mu ba da ajizi na ku gajiyar da mu ala an nubaddila akan musanya aina ja'al musanya amsalakum bagiran ku makanakum bagiran ku musanya wasu ku wannan sha'akun ku ko samar da ku na khaliqukum muhalicce ku fi ma la ta'lamuna ga abin da baku sani ba min suwari na sura kalqira da tawal khanazir wallahi muna iya kwashe ku gaba ɗaya mu baishe ku birau da aladu mu maishe ku wata halitta ta daban mu kawo sabo wata halitta Allah ce muna iya haka saboda ni wala ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون الله يتي ولقد حقيقة تبس كنسا علمتم النشأة الأولى Allah ya ce kun san samawa ku ta harko halittar ku ta harko bi sukuni shini nash'ata wa qura bi fatiha nash'ata ay kun sani annabi adamu daga ƙasa wallahaniya daga nama li'ummikum hawa ƙwarƙuna na hawa duniya an idi a wazarsa an ka halicce ta wani tsufiya na kuko daga mani an halitta ku wa kullum min ha kowanne daga cikin waɗanda ta hawilun kaga ana juya su ana nin shay'in ila gairi daga wani abu zuwa wani abu wallazi shahattun wannan da kun ka halarci ƙudurattuhu ikon sa ala zalika akan wannan qadirun wallahi mai iko na ala tawiluku ya juyar da ku ba da an tasiru turawan bayan kun zama ƙasa ila ma kuntum alaihi zuwa ga abin da kun ka kasance awwalan harko min suwari na halitta Allah ce falau la tazakkaruna dan mi ba ko asuwa fihi idgamu ta fil asli fil an shigar da ta'un ta biyu a cikin asali a cikin zalun abara aitum ma ta harusuna bismillah أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون sai Allah ya dace a fara'aitum Allah ce ku bani labari ko kun gama ta harufuna abinda kuke sanyawa a cikin ƙasa ku juyar da ƙasa ku sa tusiruna abinda kuke jirkitar da ƙasa ku sanya fil arda a cikin ƙasa watal qaunal bazara fiha ku jefa iri a cikin ƙasa kun ga abin nan Allah ce antum shin wai ku da tazra'una hu kuke tsirantar da shi tumbituna hu kuke tsirantar da shi am nahnu zari'una Allah ce ku mu su tsirantar da shi kuna kaga abinda an saba muna ba ya Allah mala rawa Abu Huraira Abu Huraira ya ruwaito yadda Allah maɗaukakin sarki ta tabbata a gare sa kaji malam ya kawo hadisin ala sigati tamrid a wajen malaman mustalahul hadis dama malaman hadisi suna da wannan ka'idar lokacin da za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to in baka bi hadisin tiryan tiryan ba ka san isnadin ingancin isnadin da matani sai ka ce ruya an ruwaito ko da an ce manzon Allah ya ce in ya inganta shi kenan in ma bai inganta ba shi kenan ko ko in ka san hadisin ma yana da rauni bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wajen malaman hadisi sun ka ce sai ka zo da shi bi sigatit tamri ce wa ruwaya ko ruwaya ina fata an gane mala yace an ruwaito abu huraira ya ruwaito yace la yaqul ahadukum kada ɗayan ku yace zara'atu kakkace nayi shuka wala ya kulka ce harastu na yi noma fa inna zari'a huwa Allah da ce domin mai shuka shine Allah kai dai ka ce na yi noma an gane ko ba haka ba haushe ka ce abai ce wani manomi na domin hakikanin mai shuka Allah dan ka ba ka ya fitar da ita a huwa Allah to saboda haka haka za ka ce mala ya ce wal kuma an so li kulli man yalqil bazara ga duk wanda zai ji wa shuka fil a cikin ƙasa ina manoma to ku saurara ku ji an ya ƙara ce ba da isti'azati in katte za ka yi shuka malam bayan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ce afara aitum ma suna. al'ayata ne sai ka karanta ayin ga guda biyu abara aikin mata rusuna antum tazra'unahu am nahnu zari'una sun mai sai ya ce balillahu azzaru sai ya ce Allah shi ne an mai shukawa wal mundutu shi an mai tsirantarwa wal balligu shi zai kai shukan ga har lokacin da ya kamata a ɗebe ta sai ka ce Allahumma ya Allah salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga annabi Muhammad warzuqna samarahu Allah ka azata mu ƴaƴan wanga amfanin noman wajannibna bararahu ya Allah ka nisantar da mu daga cutarsa Waje allah li an'umika ka sanya mu ga ni'imaka min shakirin cikin masu godiya wal ala'ika ni'imominka min zakirin daga cikin masu ambatonka wa barik lana fi kai muna albarka a cikin ya rabbal alamin wa yuqalu man la an ce inna hadha al wagga magana in kai amanul li zalika zari kariya ta daga wannan shukan min jami'il afaki daga dukkanin aiwubuka addudu tsutsa ba ta tahuwa ma wal jaradu fara ba ta tahowa malam wa gairi zalika da wani wannan malam yace kuma mujarrabun an jarabta haka kuma yace ga magana min tafsirul qurbi daga tafsirin imam al-qurtubi can ne dauko maganar ta ko mujarrabun kaka ce sai an baka aya ko hadisi an jarabta ya kai malam to tunda ya kana cewa ƙarya ka, to manoma ku zan koyi kun jira sai Allah ya ce launa sha'u Allah ya ce da mun so laja'alnahu wallahi da mun sanya amfanin gonan nan hudaban Allah ce da mun sanya shi busasshe nabatan tsiriya bisan busashe la habba babu qaya wa zaltu sai ku nace asluhu valiltu bi kasri lam valiltu ko fatta khafifan an share lamun guda dan a sauƙaƙa an ka ce fazaltu ay aqamtum za ku zauna haran da ranar tafakkahuna a wannan lokaci kuna mamaki joe pat min an share ya yaudar ta ainihin pel asiri ta ajabuna za kuwa mamaki min zalika daga wannan wadda koduna za ku ce in na lamuburamuna mu dai an hana mana na fakar ta ina ka karanta shi to karanta. ina shanko mu أفرأيتم الماء الذي أأنتم أنزلتموه من أم نحن to a wannan lokaci sai su ce in lalle lallai mu da muguranmu na an hana mu muna ta zar'ina nafaka abin da ya shahi shukan mu abin da mun kace ba mu samu ba wa aka ce ma al-mughram allazi zahaba maluhu wanda kudi ne sun tafi da gairi iwad ba a sanya mai da komai ba su ce kai balla hanu ba haka bana hanu marumuna mu dai an haramta muna mamnu'una an hananta muna rizqona arzikin mu saboda haka ba mu samu ba to yana ganin ne ya kamata mu tsaya afara aikumul ma allazi tashrabuna yanzu kuma an koma akan abin da ya shahi ruwa saboda haka za mu tsaya ayata 68 abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka yayi muna baki daya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah shi gafarta muna saboda haka insha Allah yanzu za a yi muna addu'a akwai wata buya Allah da ta aiko ga Allah a taimaka mata da addu'a tana kiwon dabbobi wasu makiya Allah suka je suka kwashe suka tafi da su a cikin wannan gari namu ta abin nan tana kiwon shanu saboda auren ɗayanta wasu suka je suka ƙetara suka kwashe waɗannan shanun suka tafi da su ka gari zalunci ya kai zalunci mace kaga da ji ko suwana suna waɗanga da muka ta haɗa ko da yashe ci makwanta ɗin suna ragayen ɗaya ba su iya zuwa su nemi halalai su saboda haka suka je shekaran jiya da ana ruwan nan aka ce suka shiga suka kane shanu Allah tuna musu asiri Allah ya sa a gano shi ga Allah malam sai a sa ta cikin addu'a bismillah